Albishirinku, ɓari ko ja, to ni shudi nake so. Ku dai saurare ni nan, kuna da gani abin da nake a wayata. Manhaja ta MD Films na sauke, domin shaƙe kwarkwatocin idanuna, wato sinki singin fina-finan Hausa ne a ciki da yawa. Ga su iri-iri daban-daban launi-launi nau'i-nau'i. Amma akwai na barkwanci? Ta, kwarama ka ga. Hayya, ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata. Kai amma fa abun ba magana. Ah, ai kun ji ne na fina-finai da wakokin Hausa zirya. mu za ka yi iya kodumo ina gaya ma. Ta, ka ce yau ba mace kenan. In ka sauke manhajar ba, ga ta dai kuna ganin ta. Manhajar MG Films. Ku kuma musu daga Google Play Store. Kuma ku ta famin. Eh, Ke ce Hajiya Zubaida? Eh ni ce. ASP Sagir. Um, me alakan ki da Sani Matori? To, na san shi ne sanadiyar wata kanwar shi, sannan kuma muna mutunci da shi sosai. Akwai wani bawan Allah, Ahmed Zubair. Ko kin san shi? Na san Ahmed Zubair. Me alakan ku da shi? To, Ahmad Zubair mun haɗu da shi ne a asibiti. Lokacin yana kan rasa rayuwar shi, sannan kuma mijina ma ba shi da lafiya. To, a wannan lokacin aka yi amfani da dama aka ba shi zuciyar mijina, saboda kar a yi babu. Sannan kuma likita ya tabbatar mana da cewa ba zai rayu ba. Duk da dike mun samu abin da muke so. Kin san Sani Matori kuma kin san Ahmad. A wajen da aka kashe Sani Matori, akwai agogo da muka tsinta ko da yake ya nuna mana cewa da dadewa an taba mai fashi an kwace agogon amma in ta kama mu dawo za mu dawo to babu ga katina idan kina da wani abu da kika gano da zaki iya faɗa mana zaki iya neman mu ta kata babu damuwa daɗe inda jikin baiwa allah nan ya yi la'asar an yaran ka daɗe kana ganin ba ta da wani masaniya akai kuwa ni ban yadda da ita ba baka ga ai ta burkice ba ai ba ta da gaskiya ba damuwa ka kai ni wajen halima in ya so ka wuce da mota ba damuwa in je karkata mu shi akwai abin da ke damunka kuma kana ɓoye min a tunanina duk wani abin da ke damunka duk duniyan nan za ka ɓoye ma kowa ina tunanin ban da ni ka gani ban yi ma musu abin da ka faɗa gaskiya ne amma gaskiya zan maka bayani idan lokacin da ya kamata in ya zo kaji me wannan abin ina so na sani kaga kwanta da hankalinka yanzu ba isasshen lokaci ne abin da nake so da kai yanzu ka ɗauki mota ta ka tafi gida ka je ka kwanta dan Allah ka fita da motar ni kuma zan ɗauka ka fita ka gane me ba a sun haka kaga yan sanda ne suke bi na duk inda ta suna ta bibiya ta to kaga idan ka fita da mota ta za su ɗauka cewa ni ne a cikin motar ni zan fita da ka je in karasa abin da zan yi sannan sai same ka gida yan sanda me ya haɗa ka da yan sanda kwantar da hankalinka zan ma bayani ne ci kaji to shikenan da hannu zata ba za ka zo ba? Na taɓa alƙawari ban cika miki ba. Gaskiya ba ka taɓa yi ba. Ni da har na tunanin ko mutanen nan ne suke bin ka. Hmm, ga shi nan ba sana da fita ba. Bismillah. Ahmad. Na? Ina son ka so mara misaltuwa. Shi yasa kike so ki ga bayana? gane abin da kake faɗa ba na rasa mene muke a rayuwa na farko dai kin saka na gaba kin sa na kasa wuta kin san na kashe mutum bayan na kashe shi kin san na tafar gaba da zulumi da tashi. ashe duk kina sanar da abubuwan da kika shirya har yanzu ka ƙara saka na ado zan fahimta da ke duk abin da ke shiryawa ba abin da ban sani ba idan ma mota kake bukata ni ga ta nan zan tafi a ƙasa sai in bar ma ba na bukatar komai daga gare ka gaskiya kawai nake so daga gare ka Allah da zan faɗa ko ce iri ce me alaka ka da wacce yanin da ka bar gurin ta Zubaida eh, maganar gaskiya Zubaida dai kamar ƙawata ce muna zuwa club da ni da ita da budurwata club kuma haka tun yaushe wani alaka ta fara gaskiya tun kafin ta aure ne tun kafin ta aure ka tuna cewa akwai wata rana da ka taɓa kira na a waya ka gaya min cewa tsintar ta kai tana cikin wani hali shi ne ka ganin ba ta wajen ta ka kira ni ka tuna eh, na tuna dalilin yin haka ta ce min kun samu matsala da ita kuma kai saurayin ta ne in kira ka in na gaya ma haka za ku isa santa ka tabbata magana ka faɗa gaskiya ce gaskiya ne to wannan magana da muka yi da kai kada ka tattauna da kowa idan ka sake ka tattauna magana nan da wani ko da ita ce ina tabbatar maka cewa ba kwana a duniya ba in Allah ya daba wanda zai ji kan tira gode Malam me ya kawo ka ko kana tunanin idan kashe sani matori ni ma haka za ka zo kashe ba ni na kashe sani matori ba ki kwanta da hankalinki ni ba macuci bane ba kuma azalumi bane kin ji ko na zo ne miki tambaya shin wace dangantaka ce ke tsakaninki da ke da zubaida da kuma shi sani matorin sani matori yayin kaumin sannan kuma saurayin zubaida ne kafin ta aure kuma saurayi na ne saurayin zubaida kin san me ke cewa gaskiya akwai matsala mahaifiyata tana son ta aurar da ni kamun ta koma garinmu ni kuma na ce mata ba zan je ba ita kuma ta ce ba za ta koma ba sai ta aurar da ni gashi kai kuma ko kudin sadaki baka da shi ta yaya za a yi hankali na ya kwanta to kinga don allah ki ba umma hakuri ke ma kuma ki hakuri, insha allahu zan yayi na in ga yadda aka yi duk yadda zan yi zan yi in gana kawo wasu dakin ki gaskiya sai dai ka zo mu je tare kin gane ne wallahi na mu umma alƙawari biyu ko uku duka ba wanda na cika kamata ya ki dan san yadda zaki ki dan lallashe ta shikenan zan yi kokari ke ba Allah idan dan san samu wallahi aljihun ne ba ko sai si ko ɗari biyu dan samun hau mashin so me wayo ba zan bayar ba kana biya na bashi ne ai lissafi ya kamata ki dinga yi yin ki fa nawa ne nawa naki ne haba dama haka kake yi idan kana buƙatar abu na wani ko ba? gaske ne maganar da nake ji cewa wai an kawo sadakin kijiya da gaske ne da gaske ne don Allah ka yi haƙuri na yi magana da ita akan bata kyauta ba saboda bata gaya ma ba amma ta ce yau za ku yi magana a kai ka yi haƙuri don Allah ko da me za ka zan ga laifinka ba ko da kuma za ka soka mu wuka na san na baka dama da dama bai kamata ka yi saurin yanke hukunci ba ka san ina son ka idan ka duba mutumin nan za ka ba irin mijin da nake so ba ne zan aure shi ne saboda in cima burina mu samu irin rayuwar da muke so kamar ya irin rayuwar da muke so idan ka lura da wannan mutumin ba ɗan najeriya ba ne daga ghana ya zo ya yi aure matansa duk sun guje shi saboda baya haihuwa zan aure shi ne domin in tatsa abin da na tatsa daga nan in gudu in bar shi kaga sai mu ci gaba da rayuwar mu ta har abada amma idan ka amince idan baka amince ba sai in bar shi lalle kin kyan kai ai ban san cewa kina kauna ta haka ba kuma kina da basira sai yanzu to yanzu ya kike so ko da yake dai akwai wani hanzari ba gudu ba ina jin ka menene yaushe za ki fito kwana kuma za ki a gidansa ko ko in ce wata saboda garin da aka ɗaura mani a lokacin zan fara lissafi <laughs> kar ka damu da zarar na zara zara zan nemi ka aura mu ci gaba da raya kamar yadda muka saba gaskiya ne sarauniyar mata yanzu za mu iya tafiya mun fi bar ta tsaye ya kamata mu je mu zaɓe To mu je. Gaskiya ne. Wato duk wanda ya shiga tsakaninku wallahi zai ji kunya. Wato abinda na lura ke da wannan maturin sai Allah. Gaskiya ne. <laughs> To, sai ka ce ba yanzu ka gama rigima a nan ba. Ina za ku tafi sai in je raka ku. A'a, kar ka damu. Ta nan muka biyo kuma ta nan za mu bi ka damu ba sai ka raka mu ba. Kin san Allah sai na raka ku. <laughs> Daga nan ban sake jin shi ba. Zubai da ita da mijinta suna zaman lafiya. Mai na ba ta kyakkyawar kulawa. Mukan mu ta mun shaida. wata rana ina zaune gida zubairu ta kira ni cewa mijinta ya yi haɗari muka yi gaggawa domin zuwa asibiti muka je muka same shi a kwance duk jikin shi karaya ce idan ka gan shi dole za ka tausaya mai don da halin da yake ciki kara ka roƙa mai allah ya karɓa abinsa ka ga maturi ba ma sai ka ce wani abu ba domin na riga da na yanke hukuncin cewa zan baka wasu kuɗaɗe ka jajari da shi zancen aure tsakanina da kai kama daina yin shi don ni ba matan yara ba ce. da idan aka ce zan iya kashe koda kiya shine ba zan taɓa yadda ba zubaida sai gashi a dalilin soyayyar da nake miki ya sa na kashe mijinki wai duk a tunanina don marayu da ki tun ba a je ko ina ba yanzu kina so ki kawo min wani abu daban ni kuma tsoro na saboda kar mu rabu kai hakuri na san na kuskure wajen ingisa ka kai abin da ranka baya so ni zubaida na yi haka ne saboda ina son kuɗi kuma ina son na rayu a cikin daula don kai hakuri za ka samu macen da tafi ni a kuɗin da zan baka wacce bata taba yin aure ba domin ba na son na kuma yaudararka me kike nufi ina nufin na fi karfanka. na kuma wata tunaninka zan maka bugun girma ka jajare da shi inda har baka da dogon buri shikenan kamar yadda kika lalata rayuwata wallahi ba za ki taɓa samun kwanciyar hankali ba a kaina idan har baki gaggawan janye kalamanki ba cikin ƙanƙanin lokaci to ki sani kamar yadda na kashe mijinki saboda soyayyar da nake miki haka ke ma zan iya kashe ki idan na rasa ki. arziki karama ce wani gwamnatinci ne miƙaƙar hanya ce mai kamar zane ita tsani ce har yanzu baki ci da ni komai baka dija dan Allah mu bar wannan magana zubai da dai da ce, kuma ni ma shaida ce na san kana son shi ah, haka ne amma kin san cewa zubai da ta yi aure ta riga ta yi aure kuma hakan ba haramun bane dan na ce ina son ki ina ganin ai daidai ne dan haramun ba haramun bane ba amma kana son ka yi amfani da wannan damar ne ka cimma bukatun ka ganin cewa Zubairu ta yi aure haba Khadija ai ina ganin idan kika yi hakan kamar ya kamata ah. ban taɓa sanin sani maturi ba kamar yadda kai ma ban taba son ba haka kawai wata rana ya tare ni da zancen su bayan na je gidan shi wajen kanwar shi ina hanyar komawa duniya Zubaida ya gida. Na wuni. Lafiya kalau. Wato kin gane Zubaida. Gani ne kin fito daga gida shine na ga ya kamata biyo kin dan miki wata magana. Menene? Wallahi dama ni na duk ina son ki amma gabar da zan samu gaya miki cewa ina son ki ita ce cike da ɗan wahala. Amma sai na gade wannan gabar kamar in na yi sa'a ila zan dafa a duniya. shi ke kenan amma zan yi shawara to ba damuwa Allah dai sa ki shawara kuma in ji abu mai daɗi amin zubai da arzikin duniya sa na faɗa miki saboda in san abin yi kin fi kowa sani ina da wanda nake so ki ce mishi ba damuwa kawai ku dinga hira da shi tunda dai kai a rage kin san kina da wanda kike so to idan ya sakar ban je ba ni za ka ce to menene ba shi ne kai abin da yau ne alkawarin mai kamata a ce ya cika gashi kuma kin fito kin shiru baki ce min komai shikenan na amince ni dai fata na Allah ya shige mana gaba in dai har za ka dige na amana ki ko me zai hana ka samu wannan san kaɗe ya mace haka ga hanji ga <laughs> a dole ne ki ni fa ko saboda daɗi na ma rasa me zan ni ma haka a to ai ban ga alama tun daga nan muka ci gaba da soyayya ne da maturi maturi shi a tunanin shi ina son shi kamar yadda kai ma kake irin wannan tunanin tsaida ni fa ji ke yi a ciki. kamar ba zan ba ki ba me yasa ka ji haka zubaida mace kyakkyawa ki, da dukkanin tsari Allah ya baki na mace daga sanda kika fito daga gida mutane sun ta ki da kallo sannan ba su gushewa kuma sai sun jira dawo wanki sun kashe kanki to ta yaya za a mutum take da wannan kyawun ni mutum irin na tunanin samun ki cikin sauki hmm. ka kwantar da hankalinka ka sa a ranka ne ka in ta ka ce har abada ba mai rabuwa kada fa ki kashe ni da zaɓin baki daga bayan da aka sani ba daɗin baki ba ne da gaske har a zuciyata ka gana dace da wani ne in ba kai ba ba ki dace da kowa ba in ba zuwai da sayewa na baki zuciya daure ki adana ba tare da ya sani ba sai ji labarin rana a tsaka wani ya kawo sadaki na da gaske ne maganar da nake ji cewa wai an kawo sadakin ki jiya da gaske ne da gaske ne don Allah ka yi haƙuri na yi magana da ita akan bata kyauta ba saboda bata gaya ma ba amma ta ce za ku za ku yi magana a kai ka yi haƙuri don Allah ko da me za ka mu zan ga ka ba ko da kuma za ka soka mu wuka na san na faka dama da dama wai ka yaran yanzu baki huce ba ne don na bashi dama shine zai mare ni to ai sai ki haƙuri tun da kin san dalili kai kika bashi dama bai mari banza ba kamar yadda ya taɓa fuskata na ji zafi na yi alƙawarin shi ma sai na sa shi ya ji zafi ko da a zuciyar shi me zaki mishi ramawa zaki ko kuma me idan na rama marin da ya min ai ya cuce ni to me zaki mishi mace ce ni wayayya ko da maturi ya yi yawan duniya ban ce ya fi ni ba sanin haƙiƙani na ne da bai yi ba shi yasa ya min haka kuma na miki alkawari sai na yi mishi hukunci daidai da yadda ya kamata wannan alƙawarin zubaida daga nan ne aure na kuma na ci gaba da ganin maturi a lokacin da yake so kuma a inda yake so sannan duk abin da ya bukata haka nake bashi har wata rana da ya taso min da maganar da nake jira ya taso min da ita da kanshi zan me zara ce ki zo zancen kuɗi ne yau ba haka bane aka san haka shin ba na ga kamar baki da fita da gidan mutum magana alƙawarin da muke da ke ne na fi kuma zuciyata ta fara zafi saboda sanda da nake miki na yi na yi ya bani takardar saki na ban san ya zan yi da shi Zubaida ni fa na ga kamar ba ma ki da niyan ki fito da gidan nan to yanzu ya kake so ba mu magana ka da hankali na bane idan har ba zai sike ki ba ki kai shi kotu mana ko kuma ki zama ki gara hasiya sai ki nuna baki akan shi amma ya zaki kawai ki dinga yin wannan laba a ah. kaga ka bani da waye zuwa gobe amma ina son ka je kai shawara ni na zan yi shawara sai mu san me yanzu mu je in baka ba kuɗi nake so ba kwanciyar hankali nake neman makaina saboda haka ni yanzu ke nake so ba magana yanzu mai abin Na so. Am, Kana so na? Ina son ki fiye da yadda nake son kai. Ina son ka kashe shi. Kisa fa kika ce da? Eh. Ni in kisa da na? Ta wannan hanyar kawai za ka nuna min kana so na. Ba zan yi kisa ba gaskiya. To kenan. mu haƙura kawai ta yaya za mu haƙura bayan kisan cewa ina son to idan hakan ya zama dole sai dai mu nemi ɗan wuƙa ko ɗan daba mu sa ɗan wuƙa ashe su kake ma asirin mu yake wannan kisan kai ya kamata ka yi shi to idan ni zan yi wannan kisan ta yaya za in iya kashe shi zan tsara maka yadda za ka yi in dai har ka yadda shikenan na yadda zan kashe shi ba don ina so ba sai don ina son ne. hakan nan na sa ya aikata shi a tunanin shi zan aure shi amma ni duk aikin nan ba don shi nake ba domin ni mutum ɗaya na taɓa so kuma shi nake so har yanzu shi ne wanda ka gan shi a gidana jiya har ka tare shi ya ce maka shi abokina ne sama na da kai sirri ne zan so ka rike wannan sirrin ina so ka bani lokaci ɗan kaɗan domin ina aiki ne a kanka 修过的。 sai ka shigo rayuwata da kalmar su naga kai ma wata dama ce ta same ni da zan yi amfani da kai na kawar da maturi in ya so kai kuma hukuma ta kawar da kai ni kuma ni da masoyina mu rayu na ɓoye farin ciki na ne ga duniya nake rayuwa cikin kunci saboda na rasa mijina amma a zahirin gaskiya ina rayuwa ne cikin farin ciki mara misaltuwa sai dai ina da matsala kwaya ɗaya tak matsalar ita ce maturi domin shi na sa ya kashe mai gidana sannan kuma na faɗa mishi ba zan iya auren shi ba kamar yadda na yi mishi alkawari hakan ya sa ya fara min barazanar sai ya ga bayana ni kuma ba zan biya a yi haka ba saboda na san idan aka yi haka asiri na biyar rufu ba shine dalilin da ya sa nake rayuwa ina tunanin mafita kwatsam sai ka shigo rayuwata ranar da ka fara faɗa min cewa ranka fansa ce a gare ni sai na tabbatar wa da zuciyata na samu warakar ta take gabana na yi amfani da kai na cimma burina kuma na samu nasarar yin hakan sai dai abin mamaki ka gane manufata wanda ban taɓa tunanin za ka iya ganewa ba amma duk da haka baka tsira ba don ko hukuma kai suke zargi ba zubai da ba sannan kuma baka da wata hujja da za ta nuna cewa ina da hannu a kai saboda haka ahmad ba makawa sai ka je inda maturi ya je nan da ba da jimawa ba muddin idan hukuma suka kama ka da laifi kina tunanin cewa zan kyale ki ne me kake nufi kana nufin za ka kashe da ne ba zan kashe da ba to me za ka yi ba? yadda kika sa zuguba a cikin rayuwata ni ma haka zan sa ku ba a cikin rayuwarki ina so ki san cewa wannan abin da muka sha da ni yake akwai guba a ciki amma kina da minti goma sha biyar zaki ci to kanki ki to kanki kai kanki asibiti likitoci za su iya ceton ki ni kuma sai dai miki Allah ya sa saboda na sadaukar da rayuwata mutuwa zai <laughs> Hello? Ki tafi hankali. Domin ko ban saka komai abin da kika sha basbai da kabir. Sai dai motar da kika dauka kike ta cin gudu babu barki a ciki. Idan kin iya tsayawa, kin tsira. Idan kuma kika kasa tsayawa, ina maki fatan Allah ya sada mu da sa gidan mu na gaskiya Thank <laughs> bai da arzikin duniya sa aminta da lahira kuskure tushen nadama da tsani ce kwance ko zaune zubai da bar kulle kulle wanne? kowanne munafurci dodo yana ishe mai shi tumari ga ta kowa ce ai zubaida zubaida Zubaina. Albishirinku, ƙwari ko ja, to ni shudi nake so. Ku dai saurare ni nan, kuna da gani abin da nake a wayata. Manhaja ta MD Films na sauke, domin shaƙe kwarkwatocin idanuna, wato singin singin fina-finan Hausa ne a ciki da yawa. Ga su iri-iri daban-daban launi-launi nau'i-nau'i. Amma akwai na barkwanci? Ta, ma ka ga. Hayya, ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata. Kai amma fa abun ba magana. A, ai kun ji ne na fina-finai da wakokin Hausa ko Kodumo za ka yi iya kodumo ina gaya ma. Ta, ka ce yau ba bacci kenan. In ka sauke manhajar ba, ga ta nan dai kuna ganin ta. Manhajar MG Films. Ku kuma musu daga Google Play Store. Kuma ku ta famin.